masu kallon mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da tashar rama tv inda yau zan fara kawo muku wani sabon shiri mai suna raba gardama shirin raba gardama shiri ne da zai rika zagayawa lungu da sako domin kawo muku tambayoyi na bazata wanda suka hada da tarihi ilimi siyasa da ma al'amuran yau da kullum da suka shafi rayuwar dan adam a shirin namu na farko za mu fara ne da tambaya akan shin wai sanatoci nawa ne suke a kasar mu ta Najeriya sannan kuma kowace jiha sanatoci nawa gare ta wanda suke wakiltar ta sannan kuma babban birnin tarayya na abuja sanatoci nawa gare shi ku biyo mu domin jin yadda amsoshin za su kasance suna na zaraddin ali yakubu wanda zan gabatar muku da shirin halan salamu alaikum eh, to barka ne da ala zan ba tambayoyi ne shin sanatoci nawa gare mu a najeriya sanatoci suna da yawa amma ba su adadin su to nawa gare mu a jihar kano jihar kano eh muna da sanatoci kamar goma sha da na gode sunana malam musbahu malam musbahu wai sanatoci nawa ne da mu a najeriya to sanatoci muna da su kamar baya ɗari uku da wani abu to ɗari uku to kamar guda nawa ne a kowace jiha eh, to a kowace jiha muna da kamar kwaya ɗari kamar muna da kwaya goma sha biyar biyar to kamar babban birnin tarayya na abuja sanatoci nawa ne da shi to ba za mu wuce a sanata dai abu na abuja mun san da akwai sanata ni dai da sani na na san da akwai sanata guda daya kwakwara sanatan abuja ke to muna godiya ma na suleiman ayo suleiman wuli to sanatoci nawa ne da mu a najeriya sanata sun kai dari da kwaya takwas to kowace jiha tana da guda nawa kowace jiha tana da sanata guda uku na to babban birnin tarayya na abuja sanatoci nawa ne da shi sanatocin su uku ne su guda uku shine ba mu guda ɗari da takwas Muhammad Yola. To Malam Muhammad Yola wai shin sanatoci nawa ne da mu a Najeriya? Sanatoci nawa ne da mu a Najeriya? Na'am eh. Suna da yawa amma na ba zan iya faɗar iya adadin su To kamar kowace jiha sanatoci nawa gare ta? Ana dai da cewa sun kai ko 65 zuwa 70. A kowace jiha? Eh, a'a, a dai jiha Kano ta. Oh, a Kano sanatoci sun kai 60 eh, da wani abu? Eh. To Abuja fa? Abuja ba ni da labari. To, to muna godiya Malam Muhammad Yola. Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu mai suna raba gardama. A yau tambayar tamu ita ce yaya ake yin taken Najeriya wato National Anthem. Ku biyo mu don jin yadda za ta kaya a cikin wannan shiri namu. Eh na Zakariya Saminu amma an fi kira na da Braza. To Malam Brada. Eh. So nake Na san tabbas kai dan kasa na gari ne. Cikakke ma kuwa. To National Anthem nake so ka rera mun. Arise for compulsion. Nigeria's call on to serve our father with love and strength and care. The labor of our heroes shall be in the air to start with heart and mind. One come in freedom, peace and unity. Yes, So the da ganin ki dai ɗaliba ce daga makaranta yake. To so nake ki rera min national anthem lights all for bright Nigeria's Stop our It's loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength, defend our unity, and uphold our honor and So help me God. Thank you. Ma Allah ta ita ce taken Najeriya nake so kare rafin wato national Allah me sunanka? To Mala Aliyu tambaya ta ita ce ina so na san kai dan ƙasa na gari ne. To ina so ka rera min national anthem wato takin Najeriya. Nigeria's Lord unfed and faith. The labor of our trespass shall never be vain. Sound and mind, one day shall be yours. Godiya nake. so michael tambaya ta ita ce ina so ka rera mun national anthem national anthem yeah plate nigeria may come to not the plate national anthem national anthem ni ban gane wannan national anthem ta kai nigeria ah, to kafin ai national kafin da pledge ai muna da national anthem wanda sai mu ta sanan muke yin pledge ko eh, to ita to na gode ne sunanka to malam sadiq na san dai kai dan kasa na gari ne to ina so ne ka rai min national anthem wato taken najeriya Patrons, Nigeria's Father's Lord, with love and strength and faith. We lift up our heroes shall never die. with heart and mind, one nation bound well and honest to serve Nigeria with all my strength, defense, ability, and perform my honor and glory.